kwallon kafa ta Arsenal ta samu nasarar doke ta kwararta Chelsea da kwallaye shida da biyar a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya a wasan sharan fage don tunkarar gasar league league na nahiyar turai wadda za a fara shi a watan agustan nan na shekara 2018 zuwa 2019 ita ma kungiyar kwallon kafa ta lyon ta samu nasara akan takwararta ta benfica ne da kwallo uku da biyu idan muka leka kasar ingila kuwa hukumar kwallon kafa ta kasar ingila tana buƙatar kocin kasar gari southgate ci gaba da jan ragamar kocin kungiyar ta kasar ingila fiye da lokacin da suka ɗiba masa shekara 2020 kocin wanda ya karbi ragamar aikin hannun sam allardyce a shekara ta 2016 bisa yarjejeniyar kwantiraki shekaru hudu kwantirakinsa zai kare ne a shekara ta 2020 inda hukumar ta buƙaci dan mai horar da 'yan wasan da ya ci gaba da jin ragamar sai dai zuwansa kungiyar kwallon kafa ta ingila a matsayin mai zuwa. southgate ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila inda ta kai wasan dab da karshe a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda aka samu kammala a ƙasar rasha wadda rabanta da kai wannan mataki tun shekaru 28 baya shugaban hukumar da kwallon kafan mai suna martin ya ce bisa wannan namijin kokari da mai horar da 'yan wasan ya yi kungiyar ko kuma kasar tana da bukatar sa da ci gaba da zama a mazauninsa na mai horar da kungiyar inda zai taimaka mata wajen samun nasarar lashe wa'yansu abubuwa da dama idan muka leka bangaren saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana yunkurin tayi kan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Yeri Minna mai shekaru 23 da haihuwa dan kasar Colombia bayan da ta rasa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Harry Tottenham za ta sanya fam miliyan 35 wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bonneman mai suna Lois Cook dan shekara 21 da haihuwa wadda ya kirke kaftin din kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasar shekara 20 na kasar Ingila wanda ya jagorance su zuwa wasan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na matasa. Alamu na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta iya a taron dan wasa mai tsaron raganta Cotius dan shekaru 26 da haihuwa dan kasar Belgium in har bata sai wani dan wasan da zai maye mata gurbin dan wasan ba kafin nan da ranar tara ga watan Agusta mai zuwa. Dan wasan tsakiyar na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan kasar Croatia Mateo Kovacic dan shekaru 24 da haihuwa ya bayyana cewa shi bai da sha'awar koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da takale da matukar mai horar da kungiyar Jose Mourinho shi yake jin ragamar. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.